daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jirin shirye da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya muna kuma dauke da sharhin bayan labarai wanda ke mayar da hankali kan batutuwan da suka dau hankali sai kuma shirin nan na ko san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. daga nan akwai mu ɗauke da shirin na duniyar mu a yau shirin wanda ya saba duba batutuwa da dama da suka shafi wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya da ma halin da duniya ke ciki daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau wanda ke haska fitilar shi kuma kan wani batu da ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu. To ma sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya jerin shirin da muke ɗauki ranar nan tafe bayan na fara da karanto muku labaran duniya. Ƙungiyar Hamas ta yi watsi da barazanar Amurka da Isra'ila kan musayar fursunoni. kasashen iran da kuma turkmenistan na fatan karfafa alakar da ke a tsakaninsu a fagage daban-daban gwamnatin amurka ta ce trump da putin za su tattauna kan batun ukraine nan gaba ba da jimawa ba kuma za su gana a kasar saudiya Don ziga labaran dalla-dalla tare da ni Hassan Barka a Gadas. Ƙungiyar gwagwamar Falastinawa ta Hamas ta yi watsi da barazanar da Isra'ila da Amurka ke yi kan batun musahar fursunoni. Kakakin ƙungiyar Hamas Hazim Kasim ya faɗa cewa Isra'ila tana kaucewa aiwatar da wasu tanade-tanade na yarjejen tsake ta buɗe wuta. Yana mai gargaɗin cewa ba za a sako mutanen da ake garkuwa da su ba idan Isra'ila ba ta mutunta yarjejeniyar ba. kasim ya ce matsayinmu a fili yake kuma ba za mu amince da barazanar amurka da isra'ila ba bayan firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar komawa yaƙi idan har ba a sako mutanen da aka kama ya zuwa ranar asabar ba a ranar laraba ministan harkokin wajen soji na gwamnatin ta isra'ila ya yi gargaɗin cewa isra'ila za ta sake fara yakin gaza idan hamas ta gaza sakin 'yan isra'ila da take tsare da su kuma a wannan karin ba za ta yi barna sosai sabon yakin na gaza zai sha bamban kuma mai tsanani da wanda ya gabata kafin tsage ta buɗe wuta kuma ba zai kare ba har sai mun fatattaki hamas da kuma sako dukkan mutanen da aka yi garkuwa da su in shi israel gas a cikin wata sanarwa hakan kuma zai ba da damar tabbatar da shirin shugaban amurka donald trump game da gaza in ji gas yayin da yake magana kan shirin shugaban amurka na mamaye yankin palestinu a baya dai kungiyar hamas ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa wata tawaga ƙarƙashin jagorancin babban mai shiga tsakaninta ya isa birnin alkahira na ƙasar masar inda ta fara ganawa da jami'an masar suna sa ido kan yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar kasashen iran da kuma turkmenistan sun ƙudiri aniyar karfafa alakar da ke a tsakaninsu a bangarori daban-daban in shi shugaba masu rufe zashikiyan a wata ganawa da yi da ministan harkokin wajen turkmenistan a vazgeldeshvi meredov a birnin tehran shugaban na iran ya ce an bayar da umarnin da suka wajaba ga hukumomin da abin ya shafa domin nazarin bangarorin da za su ƙara yin haɗin gwiwa da gwamnatin turkmenistan pezeshkian ya kuma ishara da wani taro da za a yi a birnin tehran na tekun kasbiya inda ya kara da cewa iran na ƙoƙarin faɗaɗa alaƙa a tsakanin ƙasashen kasbiya bisa zaman lafiya abokantaka da kyakkyawar makwabtaka a yin wannan ganawar ministan harkokin wajen turkmenistan ya yaba da rishonin da aka kulla tsakanin kamfanonin iran da turkmen a fannonin sufuri da makamashi ya kuma yi kira da a kara yin haɗin gwiwa tsakanin iran da turkmenistan a dukkan ɓangarori meredov ya kuma bayyana fatan cewa gudanar da kwamitin haɗin gwiwa kan harkokin tattalin arziki zai inganta dangantakar tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu dangantaka tsakanin kasashen biyu na da matukar mahimmanci ga gwamnatin kasar turkmenistan kuma muna son faɗaɗa hulɗar da ke tsakanin kasashen biyu ta kowane fanni gwamnatin washington ta sanar da cewa nan ba da jimawa ba shugaban kasar donald trump da takwaransa na rasha vladimir putin za su fara tattaunawa kan batun ukraine da nufin tsagaita wuta don kawo ƙarshen yakin da kasashen biyu ke yi ta hanyar tattaunawa shugabannin amurka ya sanar a ranar laraba cewa ya yi doguwar tattaunawa da takwaransa na rasha kuma shugabannin biyu sun shirya ganawa a karon farko a kasar saudiya donald trump da vladimir putin sun amince su yi aiki tare sosai tare da fara tattaunawa nan da nan kan ukraine kremlin ta tabbatar cewa tana son magance rikicin ukraine ta hanyar tattaunawar zaman lafiya tattaunawar ta wayar tarho tsakanin donald trump da vladimir putin a ranar laraba ta yi tasiri a cewar washington shugaban na amurka ya bayyana cewa mun amince da yin aiki tare game da ziyartar juna a kasashenmu kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya shaida manema labarai cewa vladimir putin ya shaida wa shugaban amurka cewa yana son a samar da mafita a rikicin ukraine ta hanyar tattaunawar zaman lafiya ta hanyar magance musabbabin rikicin in shi a cewar dmitry peskov vladimir putin ya gayyaci donald trump ya ziyarci moscow kuma ya bayyana shirinsa na karɓar jami'an amurka a rasha kuma duka biyun sun amince da ci gaba da tuntubar juna game da gudanar da tarurruka to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran an buɗe babban taron majalisar gudanarwar ƙungiyar tarar afirka wato au karo na 46 a harkwatar ƙungiyar da ke birnin addis ababa babban birnin ƙasar habasha inda taron ya jaddada buƙatar gaggauta karfafa ƙoƙarin da ake yi na bunƙasa cigaban nahiyar da kwanciyar hankali taron na kwanaki biyu wanda ya kunshi ministocin harkokin waje na mambobin ƙungiyar ta au ana gudanar da shi ne a ƙarshen taken da ƙungiyar ta au ta fitar na shekarar 2025 wato adalci ga 'yan afirka ta hanyar biyan diyya da yake jawabi a wajen taron shugaban hukumar kula da harkokin au musa faki muhammad ya jaddada mahimmancin samar da kokarin haɗin gwiwa domin inganta zaman lafiya da tsaro a faɗin nahiyar ya kuma bayyana wajibcin gudanar da shugabanci na gari da bunƙasa tattalin arziki da zamantakewar jama'a da samar da isassun kuɗaɗe masu ɗorewa da sake fasalin hukumomin au kazalika ya jaddada buƙatar ɗaukaka matsayi da haɗin gwiwa na afirka kan fagen harkokin duniya bugu da ƙari taron zai yi nazari kan daftarin ajandar ta shawarwarin taron da za a yi na shugabannin kasashe da gwamnatocin kungiyar ta AU karo na 38 wanda aka shirya gudanarwa a tsakanin ranakun 15 da 16 ga watan Fabrairu nan. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta yanke shawarar rufe sararin samaniyar ta ga dukkan jiragen sama na farar hula ko na gwamnati masu rajista da ke zaune a Ruwanda. A cewar kamfanin lancin labaran na Congo, matakin ya hana shawagi da sauka a cikin kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo saboda dalilai na rashin tsaro da ke da nasaba da rikicin masu dauke da makamai a taswirorin zirga-zirgar jiragen sama na duniya jiragen sama daga kigali na kasar rwanda yanzu haka na kaucewa shiga sararin samaniyar congo bayanai sun ce wani jirgin da ya tashi daga babban birnin kasar rwanda zuwa birnin london na kasar birtaniya a ranar talata an tilasta ya sauya hanyarsa don yin aiki da dokar wanda a yanzu ya shafi dukkan jiragen da suka yi rajista ko kuma suna zaune a ruwanda A ran Laraba ma wasu jiragen Rwanda Air daga Kigali zuwa Libreville na kasar Gabon ko Lagos zuwa Najeriya wato na Najeriya su ma sun yi zagaye don gujewa sararin samaniyar Congo lamarin da ya shafi matafiya zuwa Libreville da Najeriya waɗanda suka samu ƙarin sa'o'i uku na tafiya. Ga kamfanon da abin ya shafa kuwa dokar za ta tilasta musu ƙarin kuɗin man fetur saboda zagayen da za su yi. jamhuriyar demokradiyyar congo dai da rwanda na takun saka game da rikicin 'yan tawayen m23 da kinshasa ke zargin kigali da goyon baya a rikicin gabashin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan. Tumarila masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu shiga taskar mu tashi ya shirye inda zamu farawa da sharhin bayan labarai. Bayan sa akwai shirin ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan akwai shirin na duniyar mu a yau sai kuma shirin Afirka a yau. To waɗannan su ne jiran shirin namu ai sauraro lafiya. masu sauraro sai ku ga zama domin jin sharhin bayan labaru wanda zai tsokaci kan dalilin da ya sa kungiyar hamas ta dakatar da ci gaba da musafir sunoni tsakaninta da haramtacciyar kasar isra'ila za mu ji dalili ni ne mashtaba adam da zan karanto muku wannan sharhin bayan labaru. dakarun kungiyar hamas na kasam sun sanar da cewa sun dakatar da musayar fursunoni da suke yi da haramtaccen ƙasar isra'ila har sai illa masha allahu kakakin dakarun na ƙasam abu ubaida ne ya fito ya sanar da hakan a daren wannan litinin da ta gabata ya ku bujiro da dalilan da ya sa suka ɗauki wannan mataki inda ya ce a cikin makonni uku na bayan nan jagororin ƙungiyar hamas sun lura da cewa 'yan mamaya suna keta yarjejeniyar da ake cimawa da aiki da sharuɗan da suke kunshi a ƙarƙashinta daga ciki da akwai hana ko jikirta komawar 'yan hijira zuwa arewacin gaza hakanan kuma kai musu harhare a cikin yankuna mabambanta na zirin gaza sun kuma hana shigar da kayan agaji kamar yadda yake a ƙarƙashin wannan yarjejeniya ga shi kuwa ita gwagwarmaya ta cika dukkanin sharuɗan da suke a ƙarƙashin yarjejeniyar ta fuskata abu ubaida ya ci gaba da cewa a bisa wannan dalilan an dakatar da miƙa sunayen waɗanda ya kamata a sake su a ranar asabar ɗinnan mai zuwa har sai illa sha Allahu. To wannan matakin dai yana zuwa ne a daidai lokacin da kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka ambaci cewa a talatan nan ne Netanyahu zai zama da majalisarsa domin tattauna wasu sabbin matakai da za su ɗauka a kan zirin Gaza da suka ƙunshi wasu sharuɗa da sun tabbatar da cewa hamas ba za ta amince da su ba wato kenan suna neman wani dalili na sake barkewar yaƙi daga ciki da akwai korar jagororin hamas daga gaza wato su fita su nufi wata ƙasa ta daban da kuma rusa dakarun da ƙasam ɗin wato take da su da kuma dawo da dukkanin fursunonin da suke a hannun ƙungiyar ta hamas ba ta da su sharuɗa ba to wasu masu bin diddigin abubuwan da suke faruwa suna danganta matsayar da hamas ɗin ta ɗauka na dakatar da ci gaba da musafir sunoni a kan wannan abin da netanyahu yake shirin yi amma abin da ya fi haka fitowa fili shine soki burutsun da yake fitowa daga bakin shugaban ƙasa amurka donald trump dangane da gaza da makomar mutanenta wanda shine yake baiwa 'yan sahiyoniya ƙarfin gwiwar abin da suke yanzu shugaban na ƙasa amurka ya fito fili ya ce zai sai yankin gaza da kuɗinsa domin ya yi gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel wannan magana da ya furta ta sa ta shugaban ƙasar jamus da ya fa wajen goyon bayan haramtacce ƙasar isra'ila ya fito ya ce abin kunya ne a ce shugaban ƙasar amurka ya fito yana magana irin haka ba kuma shugaban ƙasar jamus ne kaɗai bai mayar da martani har da majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe ƙawayen amurka larabawa da waɗanda ba larabawa ba sun ce gaza fa ba ta sayarwa ba ce amma da alama shi trump ɗin bai gamsu ba domin ko a ranar litinin ɗin nan ya faɗa wa tashar talabijin ɗin fox news cewa falasɗinawa ba su da haƙƙin komawa gaza domin za su sami wani wuri na daban da ya fi shi kuma a bisa tsarin da ya yi na karɓar yankin gaza ba za su koma ba watakila waɗannan maganganun da suke fitowa daga bakin trump a kalle su a matsayin abin dariya amma hakikanin gaskiya idan har ba birki ƙasashen musulmi larabawa suka taka masa ba wanda zai ji a jiki ta fuskar tattalin arziki wani abu da ya kama da haka to babu abin da zai hana hakan faruwa ashe ba shekara ɗaya da rabi aka ɗauka isra'ilan tana yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ba ba abin da ya faru wato kasashen duniya ba su ce komai ba to me zai faru idan amurka ta shiga ciki ita dai hamas ta fara daukar mataki abin da ya rage shine sauran kasashen duniya musamman na musulmin larabawa su biyo baya to ƙarshen sharhin bayan labarun kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha uku ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya yi daidai da goma sha hudu ga watan Sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da 46 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 36 ha gabata a rana irin ta yau marigayi imamu ne ya fitar da fatawarsa ta hukuncin kisa akan marubucin littafin nan na ayoyin shaidan dan kasar indiya salman rashidi wanda ya yarda daga addinin musulunci ya rubuta wannan littafi mai suna ayoyin shaidan wanda a cikinsa yake tozarta abubuwa masu tsarki da kuma abin girmamawa na al'ummar musulmi wanda suka hada da manzon allah da alkur'ani mai tsarki salman rashid ya samu taimako da kuma goyon baya daga kasashen yammacin duniya kafin ya rubuta wannan littafi nasa kuma hakan yana daga cikin matakan da kasashen yammaci suke ɗauka domin dakile tasirin addinin musulunci da yaduwarsa a cikin kasashen su ƙungiyoyin addini da malamai masu yanci a duniya sun goyi bayan fatawar marigayi imam Khomeini. masu saurari ko kun san cewa shekaru 142 da suka gabata a ranar irin ta yau kuma sha uku ga watan fabrairun shekara ta 1883 Richard Wanger masanin adabi kuma marubucin waƙoƙi ɗan ƙasar Jamus ya rasu bayan haihuwarsa da 'yan watanni a cikin shekara ta 1813 mahaifinsa ya rasu ya tashi tun yana matashi yana da matukar son waƙoƙi akan haka tun a shekarun ƙuruciyarsa yake rubutan waƙoƙi akan abubuwa na ɗabi'a da kuma yanayi waƙoƙinsa dai sun samu karɓuwa matuka a wajen al'ummar ƙasar jamus inda yakan halarci taruka sannan kuma ya gabatar da rubutattun waƙoƙinsa daga bisani ya karkata zuwa ga lamarin siyasa inda ya koma yana goyon bayan masu ra'ayin sauyi a ƙasar jamus wanda hakan ya bakanta ran mahukuntan ƙasar na lokacin musamman ma yadda ya rika yin amfani da waƙoƙinsa wajen jan hankalin jama'a zuwa ga manufofin juyin johali da kuma sukar gwamnati tare da kare manufofin talakawa da zabarar da su akan su tashi su nemi haƙoƙinsu waɗanda aka haramta musu a matsayin matsayinsa na 'yan ƙasa wanda suke da cikakken hanki a cikin dukiya da kuma albarkatun ƙasarsu bayan da aka murƙushe masu ra'ayin neman sauyi a ƙasar jamus a cikin shekarun 1850 richard wanga ya gudu daga ƙasar jamus ɗin zuwa wasu ƙasashen turai kuma bai koma ƙasar jamus ba sai bayan shekaru goma sha uku. masu wurare kuma kun san cewa shekaru 807 da suka gabata a rana irin ta yau ibn yunus masanin shari'a kuma likita kuma masanin lissafi ya rasu ya karance ilmomi na gama gari na zamaninsa da farko dai ya fara karatu ne a wajen mahaifinsa sannan kuma ya karance wasu ilmomi a wajen wasu manyan malamai na lokacin ibn yunus ya kasance kwararre a fannonin adabi da balaga fiqihu da dai sauran fannoni na ilimin addinin musulunci wanda kuma a zamaninsa ake kallonsa a matsayin babban masani kuma har yanzu ana lissafa shi a cikin manyan malamai na addini a tsawon tarihin musulunci bayan kammala karatunsa a mataki na sharar fage da kuma bangaren karatu mai zurfi wannan malamin fikihu ya koyar da wasu abubuwa da suka shafi ilimi a makarantu daban-daban na birnin alkahira sannan kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa baya ga ilimin fikihu ya karanci ilmomin likitanci da lissafi sannan kuma ya kasance kwararre a fannin adabi da rubutun baitukan waƙoƙi ibn yunus ya bar ayyuka masu tarin yawa waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa daga ciki har da rubuta littafai ɗaya daga cikin littafansa mafi shahara dai shine littafin nan na al-asrar as-sultaniya wanda ya rubuta akan ilimin taurari. masu saurari ko kun san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau 13 ga watan fabrairun shekara ta 1903 aka haifi george simon fitaccen marubuci ɗan ƙasar faransa a birnin lake na kasar belgium ya fara aikinsa a ɓangaren adabi a matsayin ɗan jarida a birnin lake simon ya shafe shekaru a ƙasar amurka sannan kuma ya zauna a faransa ya kuma fara rubuta shahararren tafansa masu bincike akan abin da ake kira da suna waɗannan rubuce-rubuce na dai sun sa george simon ya yi farin jini matuƙa a wurin sauran jama'a musamman ma dai jami'an 'yan sanda da sauran jami'an tsaro masu yaƙi da aikata laifuka wanda ya sa ya samu dukiya da kuma shahara a cikin shekara ta ɗaya ya buga littafin labarin mr gallet wanda ya zama littafin almara mafi shahara a duniya a cikin wannan littafin ya yi ƙoƙari wajen bayyana halayya ta gano masu aikata laifuka ta hanyoyi daban-daban wanda kuma duka hakan ya dogara ne akan ilhamarsa da kuma yin amfani da hankali da salon dabara da wayo fiye da hanyoyi na kimiyya tun daga lokacin ne simon ya rika buga labaransa a jire ciki har da canal house da kuma visitors in the house sannan kuma shaharar tafinsa na the grand shutters sannan kuma ya rubuta wasu dama a ɓangare daban-daban wanda yawan so ya kai littafi 150 bai ga abubuwa masu ban sha'awa labaran simon suna da tushe bisa ga ingantaccen bincike na tunani kuma ana ɗaukar su a matsayin ayyukan rubuce-rubuce waɗanda aka fi karantawa a duniya a tsakanin mutane masu sha'awar karanta ƙagaggun labarai waɗanda kuma an fassara su zuwa yawancin manyan harsuna sannan kuma yawancinsu an mayar da su a cikin fina-finai na sinima da kuma fina-finai na talabijin george simon ya mutu a shekarar ta 1988 yana da shekaru 66 a duniya sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ya haɗa da wannan yanki ne macin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan barazanar da shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi wa ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fadas da kuma sakamakon da yake kunshe da wannan barazana. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Donald Trump shugaban ƙasar Amurka ya yi wa Gaza da 'yan gwagwarmaya ta barazana da cewa zai buɗe musu ƙofofin jahannama idan ba su miƙa fursunonin Isra'ila nan da zuwa Asabar da rana ba. kai ka ce 'yan lelen amurka wato isra'ila ba su buɗe wannan ƙofofin na nama ba a gaza suka kuma jefa falasɗinawa a ciki har tsawon watanni goma sha biyar sai dai duk da haka 'yan gwagwarmayar sun yi tsayin daka da jajircewa na tsawon wannan lokacin babu wata ta'asa da za a iya tunano ta wacce bil'adam ya yi a baya da haramtaccen ƙasar isra'ila bata tafka ta ba a kan al'ummar falasɗinu a gaza duniya kakaf bakinsu ya zo ɗaya in banda amurka a kan cewa abinda haramtacciyar ƙasar yahudawa take yi laifukan yaƙi ne da wuce gona da iri da kisan ƙare dangi da duk wasu kalmomi da ɗan adam ya rubuta domin bayyana su a matsayin laifukan yaƙi an danganta wa haramtaccen ƙasar isra'ilan waɗannan laifukan to yanzu da donald trump yake wannan irin magana ya sake caza netanyahu da tsauran ra'ayi da suke zagaye da shi suka fara annashawa da buga kugen yaƙi ƙungiyar gwagwarmaya wacce ta yi tsayin daka na tsawon wannan lokacin ba ta damu da wannan irin barazana ba. wacce take fitowa daga shugabannin amurka da kuma shugabannin 'yan sahioniya su kansu 'yan sahioniya sun yi furuci da hakan kafafen watsa labaransu da suke cewa barazanar da ake wa kungiyar hamas fa ba ta da wani tasiri a gare ta tashar talbijin ta goma sha biyu ta 'yan sahioniya wacce mallakin na ce ta ambaci cewa a cikin wannan yanayi mai tsanani da ake ciki kowane saƙo ne ƙungiyar ta hamas take son isarwa ta hanyar shirya biki a yayin sakin fursunoni shi kuwa mai wa wannan tashar ta talbijin ɗin ta 'yan sahiyoniya sharhi wato ahad hamu cewa ƙungiyar ta hamas ta isar da saƙo da harshen hebrew da take magana da isra'ilawa sannan kuma ta yi da saƙo da harshen turanci da take magana da gwamnatin amurka hakan yana nufin ƙin amincewarta da duk wata barazana da donald trump yake yi ko kuma wani shiri da yake so ya aiwatar a gaza ita kuwa tashar talabijin ta goma sha uku ta 'yan sahiyoniyar cewa ta yi hamas watsi ta yi da dukkanin saƙonnin da isra'ila take tura mata kuma kau kaɗan bata damu da barazanar da ake yi mata ba tabbas gwagwarmayar al'umma falasɗinu tana bibiyar abin da yake faruwa tana kuma mayar da martani kai tsaye da kuma ta bayan fage a kan cewa ba abu ne mai sauƙi ba fa hakan ta faru wato 'yan sahihoniyar su tunanin za su ci bilis idan suka sake kai hari akan gaza saboda kawai suna da ɗaurin gindi da taimakon amurka wacce take ba su dukkanin wasu makamai da suke tafka laifi da su da akwai farashi a ƙasa da za a biya farashin kuma mai tsanani yan gwagwarmayar sun jaddada wa abokan gaba cewa su ne fa za su ayyana makoma fursunonin da suke rike da su ba kuma wata hanya da za a mayar da su waɗannan fursunonin zuwa gida ba inda ta yaƙi ne kuma batun korar falasina daga makomarsu wato daga inda suke a gaza ba fa abu ne mai yiwuwa ba domin gwagwarmaya za ta hana hakan faruwa ita ma kungiyar jihadul islami ta bakin kakakin dakarun sarayil quds wato mayakanta kenan abu hamza cewa halayyar netanyahu ce za ta ayyana makoma fursunonin da suke rike da su hakanan kuma ya kara da cewa 'yan gwagwarmaya a gaza sun yi aiki da dukkanin sharuɗan da suke ƙarƙashin yarjejeniyar musafursunoni fursunoni amma abokan gaba su ne suke keta waɗannan sharuɗan a baya hamas ta ambata dalilan da ya sa ta wato dakatar da musafir sunoni daga cikinsu har da yadda haramtaccen ƙasar isra'ila take hana falasina komawa gidajensu da matsugunansu a arewacin gaza sannan kuma da cigaba da kai falasinawa hare-hare a ko'ina a faɗin zirin gaza alhali su yan gwagwarmaya sun yi aiki da dukkanin sharuɗan da suke gabansu. bayan wannan sanarwar ta abu hamza dakarun na sarar kudus sun nuna bidiyon wasu fursunonin da suke rike da su suna mai cewa makomar waɗannan tana ɗamfara ne da na Netanyahu idan sulhu sulhu idan yaƙi kuma to allah ya san abin da zai samu waɗannan fursunonin ita ko jaridar haarat ta 'yan sahiyoniya ta bayyana cewa barazanar da trump yake yi wa hamas ta haifar da hargitsi a tsakanin 'yan sayoniya kuma zai iya jawo rushewar jejeniyar musayar fursunoni ta gaba a lokaci ɗaya kuma wannan jaridar ta bayyana cewa akwai yiwuwar ɗan saƙon amurka a gabas ta tsakiya steve victor zai zo wannan yanki a cikin mako mai zuwa da zai ziyarci ƙasar qatar da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a dalilin haka sai wannan jarida ta ce abu ne da za a bayyana cewa netanyahu da iya dakatar da buɗe shafi na biyu na musafir sunoni da za a yi da hamas wani daga cikin masu sharhi a jaridar har'as cewa idan aka sake komawa yaƙi yanzu wane lamuni ake da shi cewa za a samu sauyi ina tabbaci yake cewa za a samu nasara a kan hamas hakanan kuma ya tabbatar da cewa wato fursunoni ta hanyar amfani da karfin soja abu ne fa wanda ba zai taɓa yiwuwa ba to tambayoyi irin waɗannan da su kansu 'yan sahiyoniyar suke bijiro da su tushensu shine yadda suka ga gwagwarmayar musulunci a gaza ta tabbatar da samuwarta a cikin falasɗinu a fagen daga wato an yi fada da su tsawon watanni goma sha biyar amma kuma suna nan cikin tsari kuma da makamansu tabbas isra'ila ta yi ɓanna ta kashe kwamandojin ƙungiyoyin gwagwarmaya amma hakan bai rusa tsarin gwagwarmaya ba ko ya sa ta tarwatse bilhassan lima wasu masu jini a jika ne suka karbi jagorancin gwagwarmayar kuma suke ci gaba da fafatawa da 'yan mamaya wato sojojin haramtacciyar kasar isra'ila sun jarraba sun gani a ƙasa ita kuwa jaridar valla ta isra'ila ta buga labarin da yake cewa shugaban kungiyar leƙen asiri ta cikin gida wato shabak ya ba da shawarar cewa a ci gaba fa da musafir sunonin nan zagaye na biyu kuma mambobin majalisar knesset sun ba da shawara a warware saɓanin da ake da shi da hamas domin a ci gaba da musayar fursunoni kuma wannan jaridar ta yaya kallabin cewa duk da wannan maganar da ake isra'ila ta buƙaci masu shiga tsakani da su yi ƙoƙarin hana wargajewa jijiniyar musayar fursunonin wato kaso na biyu kenan wani abu da wannan jaridar ta buga a shafinta shine da akwai firgici da razana idan ranar asabar ta zo ba tare da an yi musayar sunan nan ba domin wacce rana ce mai zuwa shugaban ƙasa amurka donald trump ya ayyana cewa zai buɗe ƙofofin nama a kan 'yan gwagwarmayar gaza shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila in ji kafafen watsa labarunsu sun shiga cikin mayan murna saboda maganganun trump ɗin da ya sa suka fara tunanin cewa ba sai ma an yi musayar ta biyu ba domin za su yi amfani da ƙarfi kuma mama amurka tana tare da su za ta ba su dukkanin muggan makamai da suke buƙatuwa da shi su yi amfani da su a kan al'ummar falasɗinu sai dai abin da suka manta shine wani dare ne jemage bai gani ba sun rusa ga da tabbas kuma sun kashe mutane kusan dubu hamsin wani abu ne za su iya yi wanda ba su yi a cikin watanni goma sha biyar da suka gabata ba to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shi muna da ƙwararren lokaci kafin mu karkare ke ɗan mai kwana da kuma muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo dalilan da suka sa sojojin sudan suke samun ci gaba a yakin da suke yi da kuma koma baya daga ɓangaren dakarun kai ɗaukin gaggawa suke samu a tsakiyar sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya ƙunsa. cikin gaggawa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun rasa kutsa cikakken iko ko shimfiɗa cikakken ikonsu a yankunan da suke rike da ko suke ɗauke da mayakansu a tsakiyar sudan bayan da suka faɗaɗa su daga tsakiyar birnin hartun zuwa wajen birnin damazin da ke da tazarar kilomita 600 a kudu da kuma daga kudu maso gabas zuwa wajen birnin abu raham da ke kan iyakokin jihar Gadafir a gabashin Sudan. Watsuwar dakarun kai daukin gaggawa bai takaita da kudanci da tsakiyar kasar ba, sai dai ya karu har zuwa gabas zuwa yankin Alfau da ke Gadafir tare da kwace garuruwa da dama a can, sai dai waɗannan dakaru da aka jibge a tsakiyar kasar sun rasa iko da suke da shi bayan da sojojin Sudan suka yi gaggawar kai hari kan yankunan tare da mamaye su lamarin da ya tilasta tilasta musu komawa kan iyakokin birnin Khartoum fadar mulkin ƙasar. Ƙasar Sudan ta tsakiya tana wakiltan zurfin dabarun ƙasar. kuma ta sha fama da faɗace-faɗace tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wanda mafi girma daga cikinsu ya kasance a garin jabal moya na jihar sinnar kuma ita ce gumurzu mai zafi da aka ɗauki tsawon kwanaki masu yawa ana yi inda sojoji suka yi amfani da jiragen saman yaƙi da jirage marasa matuƙa ciki lamarin da ya janyo shugaban dakarun kai ɗaukin gaggawa muhammad hamdan da kalu hamidati a wata zantawa da jarida ya bayyana cewa gwamnati da take makwabtaka da sudan ita ce ta tarwatsa dakarunsa daga jabal moya amma ba jiragen saman yaƙin sudan ba garin jabal moya moya wanda ke kewaye da jerin tsaunuka na ƙasar sudan yana da nasaba da tsakiyarsa yamma kudu da gabashi da dakarun kai ɗaukin gaggawa suka kwace iko da shi a watan yulin shekara ta 2024 ta hanyar kai hare-hare a ƙarƙashin jagorancin kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a tsakiyar jihar sinnar laftanar kanar abdulrahman albishi kafin a kashe shi a wani harin jirgin sama sama na sojojin Sudan a garin Ɗayiba na lahuruyin kusa da Jabal Moya bayan da sojoji suka karba iko da garin Jabal Moya sun samu nasarar rufe layin samar da kayan agaji na dakarun kai ɗaukin gaggawa da ke singa da addinda Abu Hajj da Delnil a wajen Addamazin. Sojojin Sudan sun kaddamar da munanan hare-hare a ta ƙasa inda suka kwato galibin garuruwan jihar Sinnar da suka hada da Singa babban birnin jihar inda suka samu nasarar koran dakarun kai daukin gaggawa tare da kwato mafi garuruwan jihar Sinnar wanda ya dauki tsawon watanni da dama karkashin dakarun kai daukin gaggawa. sannan sojoji suka nufi yamma daga sannar da birnin singa zuwa masana'antar sukari ta sinar da kuma garuruwan aljazira tun daga wad al-haddad zuwa wad madini akwai dalilai da dama da suka taka muhimmiyar rawa wajen ba da fifiko ga sojojin sudan a yakin da ake gwabzawa a tsakiyar kasar musamman a jihohin sinar da aljazira wanda ya kai ga ja da baya na mayakan dakarun kai daukin gaggawa na sama da kilomita 600 har suka isa kan iyakokin birnin hartun fadar mulkin kasar kasar yana daga cikin mafi shahara daga cikin dalilan da suka sanya janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa daga yankunan da suka kwace iko da su su ne kamar haka dalilan da suka taka gagarumar rawa wajen tarwatsa sojojin sudan a arangamar tsakiyar ƙasar musamman jihohin sinar da aljazira sun sanya ala tilas dakarun kai ɗaukin gaggawa janyewa daga mafi kilomita 600 har zuwa kimanin jihar khartoum mafi yawan makamai da sojojin sudan suke suke amfani da su wajen yakar 'yan tawaye su ne jiragen sama marasa matuƙa ciki tare da farautar fitattun jagororin dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a tsakiyar sudan musamman kwamandan rundunar kai ɗaukin gaggawa a jihar sinnar laftanar kanar abdulrahman albishi kwamandan rundunar kai daukin gaggawa a jihar aljazira manjo janar abdullah hussein da mahadi rahman jalha fitattun jagororin rundunar rapid support forces da ta dakarun kai daukin gaggawa a jihar aljazira hakanan shigar da wata runduna ta garkuwar sudan ƙarƙashin jagorancin abu akla kikil wanda daga baya ya taɓa riƙe mukamin kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa a jihar aljazira zuwa rundu ya koma zuwa rundunar sojin ƙasar ya zama wani sauyi a yankin da ake yi a tsakiyar ƙasar a cewar masu lura da al'amura da yake tsokaci kan haka abdulmajid abdulhamid mai sharhi kan harkokin siyasa ya shaidawa tashar talabijin ta aljazira net cewa makamai masu inganci da sojoji suka samu a baya-bayan nan waɗanda suka haɗa da jiragen sama da jirage marasa matuƙa ciki sun taka gagarumar rawa a nasarorin da sojojin suka samu a tsakiyar sudan abdulhamid ya kara da cewa sojojin kasar sun bi dabaru wajen karya karfin dakarun kai daukin gaggawa a tsakiyar kasar sudan tare da killace su ta hanyar da ta dace baya ga sanin da sojoji ke da shi a kasar ya yi nuni da cewa sojojin sudan sun yi amfani da bangaren zamantakewar al'umma a tsakiyar kasar sudan ta hanyar gwagwarmayar jama'a inda suka girke sassa da suka shahara na sojoji wanda wannan wani muhimmin al'amari ne da ke nuna fifikon da suke da shi akan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces Wani mai sharhi kan harkokin siyasa Abu Ubaida Awad ya shaidawa gidan talabijin na Aljazeera ne cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces sun yi wani shiri na janyewa daga tsakiyar Sudan bayan sun sha kashi a babban birnin Jabal Moya. Awad ya ƙara da cewa ya janye daga sun janye daga tsakiyar ƙasar Sudan bayan da suka karɓa iko da yankuna masu yawa sannan ya ajiye makaman sojoji da bindigogi a wasu keɓantattun wurare tare da yi mata ƙawanya a wadda yayi nuni da cewa janyewar dakarun kai ɗaukin gaggawa daga tsakiyar ƙasar sudan na da nufin tsara sahunsu domin tunkarar yaƙi na tsawon lokaci musamman bayan rashin samun damar gudanar da tattaunawa a cewarsa baya ga yadda waɗannan sojoji ba su gwammace da sanya yankuna a biranen ƙasar da suka killace ba don kare sojojinsu don haka suka janye a matsayinsu na gudanar da dabarar yaƙi daga tsakiyar sudan babban ci gaban da sojojin ƙasar suka samu a tsakiyar ƙasar sudan ya ba da mamaki har da ta kai ga kwace iko da manyan birane ƙasar fiye da goma a tsakiyar ƙasar sudan wanda suka hada da wad madani singa hasahisa rafa'a umul alkura adinda hajj abdullah da al haushi manjo basam abu satun fitaccen kwamandan rundunar soji a tsakiyar kasar sudan ya shaida wa tashar talabijin ta aljazira ne cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ba su da wata ka'ida ta fada yayin da sojoji suke bin tsarin gwagwarmaya da bin ka'idoji da suka dace da lokaci don haka suka samu nasarar fatattakan yan tawaye daga tsakiyar sudan sabanin haka wata majiyar soji a rundunar rapid support forces wacce ta buƙaci a sake sunanta ta ce dakarunsu sun janye daga tsakiyar sudan kuma yakin da suke yi na sarika ne sannan kuma dakarunsu ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen mamaye tsakiyar sudan kuma za su sake gudanar da shiri domin sake mamaye su haka zalika wani dan mai sharhi a harkokin siyasa na kusa da kungiyar rapid support forces ismail abdullah ya shaida wa tashar talabijin ta aljazeera net cewa dakarun kai daukin gaggawa ba su yi nasara a yakin da suka yi a tsakiyar kasar sudan ba sai dai sun janye daga dukkanin biranen tsakiyar kasar kuma za su tsara sahunsu tare da sake tura mayakansu zuwa tsakiyar kasar ta sudan a lokacin da dakarun kai daukin gaggawa suka mame tsakiyar sudan an fuskanci matsalolin cin zarafi ga fararen hula inda aka kashe mutane da dama musamman a gabashin jihar aljazira da biranen jihar sinnar kuma rahotannin majalisar ɗinkin duniya da kuma tofin allah tsine daga ƙasashen duniya sun nuna waɗannan laifuka na cin zarafi tauye haƙƙin da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces suka ɗauki matakin sawa wasu matasa daga tsakiyar su don shiga aikin soji ta hanyar tagogogin kungiyoyi da suke goyon bayan su kuma sun taka rawa sosai a faɗan da aka yi a tsakiyar ƙasar tsohon mai magana da yawun ƙungiyar popular resistance ammar hassan ya shaida wa gidan talabijin na Aljazeera net cewa shigar 'yan tawayen rapid support forces cikin birnin wad madini wani babban kwarin gwiwa ne da ya sanya matasa shiga cikin kungiyar popular resistance domin kare kasarsu mutuncin al'ummarsu da dukiyoyinsu amma ya kara da cewa 'yan gwagwarmayan al'umma sun sabi makamai ne domin tallafa wa sojoji musamman matasa da 'yan kasuwa kuma hakan ya zama wani sauyi a tarihin fadace-fadacen tsakiyar kasar ta hanyar tallafa wa sojoji da kuma korar 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa daga tsakiyar kasar a gefe guda kuma sojoji sun sun takurawa dakarun kai daukin gaggawa tare da kwato yankunan da suke kusa da birnin hartun fadar mulkin kasar kakakin rundunar sojin sudan Nabil Abdullah ya bayyana cewa sojoji sun kwato yankin Masaudiya da ke jihar Aljazira da ke kusa da babban birnin kasar hartum daga hannun dakarun kai daukin gaggawa na Rapid Support Forces birnin almasuduya yana arewacin jihar Aljazira kuma yana da tazarar kilomita hamsin a kudu maso gabashin babban birnin kasar. Sojojin Sudan na ci gaba da samun gagarumar ci gaba ta hanyar karɓa iko da mafi yawan yankunan jihohin Aljazira da birnin hartum yayin da suka sanar da karba iko da birnin Abu Kwata da ke arewa maso yammacin jihar Aljazira da yankunan yankunan gabashin kogin nilu da kuma unguwar kafuri a birnin khartoum bahari majiyoyin sojoji sun shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa farmakin da suke kaiwa